jin ta bakin jama'a a dangane da matsalolin da suka fi cinye musu tuwo a ƙwarya domin yi wa tufka hanci shine makasudin zagayen da kwamitin kula da sha'anin doka a majalisar dokoki ya gudanar a jihohin doso da mai. da nufin inganta matakan zaman lafiya ta hanyar inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda kakakin wannan kwamiti dan majalisa lawali musa ke karin bayani a yayin gabatar da rahoton karshen ziyara. A cikin wannan ziyarce-ziyarcen mun tattauna da shugabannin eh, hukuma da shugabannin gargajiya shugabannin ma'aikatoci na gwamnati da shugabannin wannan jami'an tsaro wakilan eh, farar kula da kuma jagororin addini matani wanda muka hiranta a kai shine kwanciyar hankali tsaro da ci gaba fannin shari'a na daga cikin batutuwan da talakawa suka nuna bukatar ganin an yi wa gyara domin kawar da dukkan wani mugun tunani daga kawunan jama'a mafari kenan da mambobin wannan kwamiti suka ziyarci ofishin ministan shari'a da dangoginsa lamarin da a ɗaya bangare ya ba da damar jin ta bakin ma'aikata mun yi amfani da wannan kafa domin ziyartar uh, ofishin ministan shari'a da kotun ɗaukaka ƙara da kotun da ke kula da tsaye da lissafi na ƙasa da kotun koli mai kula da harkokin uh, administration. Yanayin tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da kusan a kowace rana ke bijirowa da salo kala-kala. Saboda haka samun haɗin kan jama'a a yakin da ƙasashe suka ƙaddamar da ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya wani mataki ne da ka iya dakile dukkan wata tashina-tashina in ji ɗan majalisa shi tumamman mamba a kwamitin kaji. Shi zancen zaman lahiya da tsaro bayawa a ce na soja ne kaɗai ko ɗan sanda ko wani a'a. kowa daidai gurgure na iya bada kokarin shi saboda kowanne abu in ya lalace ba gwamnati ba ne kaɗai kenan kowanne ya kawo gudunmuwar shi na a zauna lafiya shi ya alheri. A shekarar da ta gabata ne Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar aikewa da tawagogi akai-akai zuwa sassa daban-daban domin jin koke-koken 'yan ƙasa a hukunce a matsayin wani riga rigakafin kaucewa barkewar rigingimu masu nasaba da taɓarɓarewar yanayin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger